Bayan da Allah ya gama aikinsa na halitta, Adamu da Hawwa'u suna cikin gonar aljanna, amma maciji ya fi kowace dabba da Allah ya yi wayo, sai ya ce wa matar, Ko Allah ya ce ba za ku ci daga cikin ‘ya'yan itatuwan da ke gonar ba? Matar ta ce, Ma a iya ci daga cikin itatuwan da ke gonar amma ban da iccen sanin nagarta da mugunta, ba za mu taɓa su ba gama ranar da muka ci su za mu mutu lalle. Amma macijin ya ce wa matar, Ba za ku mutu ba. Gama Allah ya sani duk ranar da kuka ci su idanunku za su buɗe ku zama kamar Allah ku san nagarta da mugunta. Matar ta ga iccen abin sha'awa ne, abin marmari kuma domin ba da hikima, sai ta tsinki ‘ya'yan itatuwan ta ci, ta kuma baiwa mijinta ya ci, a lokacin ne idanunsu suka buɗe suka gane cewa tsirara suke, sai suka ɗebi ganyen ɓaure suka ɗiɗɗinkawa kansu tufafi domin su rufe tsiraicinsu. Da sahin marice, Allah ya zo a cikin gonar ya kira Adamu ya ce, Adamu, Adamu, ina kake? Adamu ya ce, Na ji muryarka na kuwa ɓoye domin tsirara nike. Allah ya ce wa Adamu, Wa ya gaya muka tsirara kake? Ko ka ci daga cikin ’ya'yan itatuwan da na dokance ka da ka ci? Adamu ya ce, Matan nan da ka bani ita ce ta ci ta kuma bani na ci. Allah ya ce wa matai, Me kenan kin yi? Matar ta ce, Maciji ne ya yaudare ni. Sai Allah ya ce, ma macijin, tun da ka yi haka za a la'anta ka kai kaɗai wannan la'ana za ta bi. Daga yanzu rubda ciki za ka yi tafiya, turɓaya za ka ci muddin ranka, zan sa ƙiyayya tsakanin zuriyar ka da zuriyar matai, shi zai ƙuje kanka, kai kuma za ka ƙuje diddigensa. Ga matar kuwa ya ce, Zan tsananta naƙudar ainu, da azaba za ki haifi ’ya'ya, duk da haka muradinki zai koma ga mijinki, shi zai mallake ki, ga Adamu kuma ya ce, Tun da ka kasa kunne ga muryar matarka, har ka ci daga cikin ’ya'yan itatuwan da na dokance ka kada ka ci, zan la'anta ƙasa saboda kai, ba za ta ƙara ba da amfaninta ba, da wahala da zufa tuƙuru za ka samu abincin da za ka ci har abada, har ranar da za ka koma turɓaya. gama dama kai turɓaya ne, da turɓaya aka yi ka, turɓaya kuma za ka koma. Sai Allah ya yanka dabba ya yi masu tufafi na fata, domin su rufe tsiraicinsu. Allah ya kore su daga cikin gonar, ya sa mala'ikansa ya tsare gonar, don kada su dawo cikin gonar su ebi itatuwan rai su ci su rayu.